sadiya wa kike da suna to ki sani ci akan wannan kes din na aibata isa ya isa da yake yi kin dafa ruwan zafin kanki da kanki kin gane ai kuma domin da cikakke yar tarbiyya kike san darajar kanki na ya mace billahi azim la ilaha illa huwa wannan bidiyon ba za ki yi shi ba saboda kanki kika bata wa suna ba isa ba isa yana nan a matsayinsa na namijinsa yana nan da mutuncinsa da kimarsa wallahi tallahi ba abin da kika taba a cikin mutuncinsa Assalamu alaikum jama'a. wallahi jama'a duk relationship din da zaka yi building da sunan fasikanci baka sa Allah a ciki ba wallahi ko a duniya ko a lahira sai kun zo kuna la'antar kanku ko a zahiri ko a batini ga typical example nan muna gani tsakanin Isa ai Isa da da da, da Sadiya Haruna sun gama rayuwar dadiran su fasikanci yanzu sun zo suna tattauna ma kansu asiri kun gama rayuwar dadiran ko kai Isa ai Isa da rashin kunya sai yanzu kake gane cewa Sadiya ba mutune kirki bace sanda kake kallon duniya kake cewa my lovely wife baka san ba mutune kirki bace sai yanzu in ka san ba mutune kirki bace tun farko me hada kanka da ita ko kuma ko kuma kace mana ba a yayin kai ba ina ka aji hayyacin naka wa ka ba aje hayyacin naka hayyacin naka wani iri ne ke kuma sadiya saboda da rashin kunya ki idan mutane kice mana wai baki san auren mutu'a haramun bane isa ya takura miki wani irin aure aka ke kin taba ganin aure ba shaida ba malami wani limami ya aura miki aure baki da yan uwa baki da dangi waye waliyin ki a ina aka daura auren ku zo ki ga mutane kun je kun yi fasikancin ku ku daina tona mu kanku asiri wallahi tallahi ku daina tona mu kanku asiri ku koma ku nemi rafi yafi Allah koi sadiya da rashin kunya da wannan najasa a jikin ki kuma ki fitowa ki zaki yaban Allah a studio manzo yaban manzo Allah sorry eh, an yi interview da mutumin ki ya ce kina police station ai ka san <laughs> yi kawai a zalimin wai ba za a sake ki ba sai monday <laughs> wa na kashe <laughs> eh? to shi da ni ba na gani ai Allah da ya taimaka ya rufa asiri abin da ya riga da ya faru ya faru shine Allah ya kiyaye gaba amin amin ka gani nan ina nan ina ta istighfari tun karfe biyun dare <laughs> Kun ba shi za ka yi mai za ka yi mutum ya zalunce ka ya cuce ka cewa yi bai ni ba wai ni wata karo wace kawai na zo ina kwata mishi suna duk ya bata abin da ya faru ba yake da maybe ta ce What is today date, ma? Yes. We are your 13, ko? I don't think I have something to say, but you guys know me. Yeah, as usual. I'm that's Idea Haruna.